Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku ni ke da duniya duniya duniya Masu saurare, Assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin domin iyali. Alheri Grace Abdi ce ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. A ci gaba da nazari kan matsalar cin zarafin iyali da ke ƙara ci kamar wutar daji a Najeriya duk da gangamin da ake yi da kuma tada tsimin jama'a da nufin shawo kan matsalar. A yau ma muna tare da Minista harkokin mata ta Najeriya Pauline Tallinn. da kuma Mustapha Suleiman shugaban wata kungiyar matasa da ake kira Youth Assembly of Nigeria waɗanda suka bakunci shirin sakamakon mutuwar wata fitacciyar mawaƙiya Osinachi Nwachukwu a birnin tarayya Abuja da ake zargin mai gidanta da sanadin mutuwarta. Minista Paulin Talin tana bayani kan mafita tsakanin ma'aurata lokaci ya kwace mana inda kuma za mu ɗora kenan yau. Duk namijin da idan kana son matanka, ai ta yi kuskure akwai hanyar da za ka da ita lokacin da suna cikin ƙawance kafin aure ai da ba haka ba amma daga an aure su sai su zama wani abin da za a takure a ci mutuncinsu a jefar da su wannan ba hali ba ne domin duk wanda ya ci zarafin mace matansa matan ba za ta samu kwanciyar hankalin da za ta za ta ibi 'ya'ya masu lafiya ba za ta ba da yaran nan tarbiyya mai kyau ba lafiyan kunciyan hankalin mace shine kunciyan hankalin gida shine kunciyan hankalin 'ya'yanka shine kunciyan hankalinka don in ka ba da ƙauna za ka samu ƙauna duk abin da ka mika shi zai same ka rayuwa kamar madubi ne abin da ka mika shi za ka samu saboda haka ina magana da babban murya maza su sa ƙauna da tsoron allah a zuciya haka ma mace yanzu kin ji ai Mustapha ya ba wai na goyon bayan mata bane ba wai kuma na son ce a laifin maza bane a a yawanci kowa na da laifinsa amma idan akwai tsoron Allah da kauna za a yi zaman adalci da zumunci mai kyau amma aikin ji Mustapha ya ce eh ya ce wasu matan bakin su hmm. ta wasu maza wasu maza mungwaye masu cin mutuncin mata wanda har ya kashe ta ba ai akwai akwai lalatattu a kowane gefe ba za ka ɗauki ɗaya ko biyu mace mai baki ka ce wasu matan sai a ɗauki a'a mata da maza kowa na da laifinsa amma ni ina maganan neman gyara ne neman cin gaban ƙasa neman cin gaban iyali neman cin eh, moriyan rayuwar saboda haka a cikin a ce dubu ko a cikin ɗari ɗaya a sami mata biyu uku masu bakin shi ne mai in ka san halin mutum ka san zama da shi in kuma ba zaman ba zai yiwu ba sallame ta sake ta amma ba wai ka ci mutuncin ta ka take ta har na mutuwa ba ba mutum da yake da yanci ya ci zaren mutum har ɗaukan rai domin ba mai ba da rai sai Allah baka isa ma ka ba da rai wa kyashi ba balantana mutum saboda haka in zaman ba zai yiwu ba ka sake ta kowa ya hanyarsa haka ma mata in namiji na cin zarafinki in zaman ba zai yiwu ba goma ku rabu lafiya sai da mai rai ake yi in kina da ranki za ki lura da 'ya'yanki ta yanzu ya kashe ta ta masa ta cewa dole dole ba wai na goyon bayan ah, mata su fita su bar aure ba a'a amma in zama ba zai yiwu ba ba dole ba ne me yaranta suka gaya miki yaran ci da kika ce 'ya'ya hudu shin 'ya'ya hudun mata ne ko maza ne maza uku manyan na farko uku din maza ne ya mace karama shekara bakwai na farkon shekaran shi goma sha biyu amma don bakin ciki da takaicin da yaron nan yake gani da tsananin duka da yake musu yaron ma ba iya komai a makaranta ba Yaron shekara goma sha biyu ina ce ko ina from 102 ko js2 na ce aji nawa kake ya ce aji biyar me dalili ya ce ko karatu bai iya yi ba hankalin shi ba a kwance hankalin shi ba a ba ya ce maman shi ma hankalinta ba a kwance ba kullum tana razana domin tana cikin yana cikin zuba mata ihu da duka ko da lokaci su kuma duka ina ganin mutumin ma ba lafiya ba domin ban ga yadda zaka haifi yara kyawawa irin wannan ka zauna sai duka mace ba ta da zarafin amma dare yayi zaka kai ta daki me dalili ta zama baiwa da za ka ci mutuncinta har na daukan rai Allah ne kadai zai saka mana Mustapha barin da gare ka akan wannan batun wasu maza ba sa daukan nauyin gidajensu sun bar wa matansu nauyi amma kuma maimakon su yi godiya sai su kai ga cin mutuncinsu da cin zarafinsu me yasa kake gana ake samun irin wannan haka ne wasu sukan bar wa mata responsibility din su nauyin da ya kamata a ya hau kan wuyansu musamman idan suka ga matan suna da abin yi a hannunsu suna iya yin wani abu su wani wajen sakare ne sai ya zame ya bar mace da ɗawainiyar gida gaba ɗaya kuma duk namijin da zaka ga zai wannan to ai bai san kanshi ba ba matar su ce ma kaɗai za ta rena shi ba har 'ya'yansu da suke cikin gidan sai sun rena shi sai ya yi kokarin ba da tarbiyyar wallahi ba za su karbi tarbiyyar daga gare shi ba saboda ba sa ganin wani tasirin shi akan rayuwarsu illa iyaka za sun san ya kawo su duniya so wasu kuma babu ce yau take kawo cewa mutum ba shi da shi idan matan ma ba ta da shi haka za ki ga an zuba iyalin ido gaba daya an zuba iyalin ido rayuwa ta zama abin da ta zama a ƙarshe sai ga yara mata sun tayi sun dau wani layi wanda ba daidai ba ko yara maza sun tayi sun dau wani layi ba daidai ba to ubangiji Allah ya takaita mana wayannan matsalolin suna nan amma in zan koma bayan maganar da honorable minister ta yi akan yaya kai da gidanka da ya kamata gidanka ya zama gidan nutsuwarka gidan samun farin cikin ka zaka mai da gidanka irin wannan shi ma rashin sanin mai auren ma yake nufi kenan ai gidanka gidan iyalinka kai da matarka kamata idan duk duniya zaka shiga ranka ya baci in ka tunkaro gidanka kawai ka fara farin ciki da annashuwa ka san ka zo matarka za ta tare ka da fara'a da murmushi da abubuwan da ya dace kana shigowa gida kamata ya duk ka ta waje ka ta sauka a bude sabon shafi na jin daɗi da walwala to ya zaka bar kuma wannan gidan shi ma ya zama danja ya zama hot sample a gare ka rana zafi yi nuwa kuna kenan ai kaga kai asarar auren ma da kai tun sanda ka shirya za ka yi aure ya kamata ka sa a ranka kamar yau inda ake taron aure ake farin ciki ake murna sa a ranka kuma inda ana zaune wata ran sabani zai shigo raunin matarka zai bayyana kai ma raunin ka zai bayyana a gurinta shi za ka ta cewa sai hakuri sai hakuri sai hakuri. to ran da raunin ya bayyana kaga ta yi abin da ba daidai ba sa'a ranka dama kana jiran ganin wannan ranar ka ce oke yau kun mun zo lokacin to ubangiji Allah ya bamu mu cin jarabawa ce aka yin kana tsaye ka zauna in kana zauna ka kwanta in ba za ka iya fita ka bata waje daga gida sanda ka huce ka dawo bayan ka huce ka dawo za ka iya kallanta ka gaya mata ga abin da ta wanda ba daidai ba za ta iya baka hakuri shi ke na biya wuce asalin dalilin auren ma kenan jin daɗi ne da walwala da kuma gina al'umma to ban ga dalilin da gidanka zai zama gidan aure zai zama gidan fitina ba gaskiyar magana na zagi na duka na kai ga kisa wai ya wannan dai an samu matsala a hajiya a wani guri to wani jin daɗi mutum zai nema a gidansa inda bai kyautata wa matarsa bai kyautata ma 'ya'yansa ba kai ba wannan jin daɗin ai ai kai sallama da jin daɗin ai wanda ya san me yake yi ai gidanka ko gani kai an ɗauko wata hanya da za a yi laifi ko za a yi wani abu da zai fara kawo fitina ka tayi tsaye wajen ka gyara shi in ka bar abin ya ci gaba ya kai wani mataki ai kawo kanka ai ba kai ba jin daɗi a cikin gidanka inda akwai matsanantawa saboda shi rai yana kyautatawa mai kyautata mishi ne rai yana kuntatawa mai kuntata kuma yana farantawa mai faranta mishi ne so ko laifin kaga tayi wanda ta saka a cikin wani mood na rashin daɗi ƙoƙari za ka kai kuma kai absorbing ka shiɗe ka huce kuma ka zo ka lallashe ta domin ita ma ta zama mai lallashe a gare ka sai gida ya zama da annatsuwa da annashuwa lalle lalle fa kai mai gida kuma kai ne jagoran gida in gidan ya ɓaci fa a hannunka yake in ya gyara in ya gyaru ma a hannunka yake saboda haka ka ne in ka ga an ɗauko hanyar ɓacin ka taka birki daga wannan direction din ka canza direction din ka ɗora ku akan tafarkin da ya dace akwai lokutan da zaka hira da matarka wanda za ta saurare ka maybe kowa ya bacci cikin dare yara sun yi bacci tashe ta abubuwan da ka hango wanda yake faruwa da baka jin daɗi ko ba za ka ji daɗi ba nan ga mace haska mata za ta gane kowa ya san daidai cewa aka yi mu dinga tunatar da mu don muka manta wani lokacin so za mu ɗauki wannan tsarin kaga abubuwa ba daidai ba ya fara faruwa ɗaya biyu zaunar da mataka cikin nutsuwa gaya mata a gyara za a yi gyara. Nan kuma za mu dasa aya kan wannan batu sai mako mai zuwa mu sake shigowa da wani sabon shirin. yanzu a madadin bakin namu ministan harkokin mata a najeriya paulin talin da kuma mustapha suleiman shugaban kungiyar matasa da ake kira youth assembly of nigeria da wakiliyarmu madina dauda da ta bada gudunmawa ga nasarar shirin sai kuma jumbe hamza da ya daidaita sautin shirin a madadin su duka alheri ke muku fata alheri kada ku manta. Za ku iya sake sauraron wannan shirin da kuma dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet hausa.com idan kuka matsa shirye-shiryenmu. Da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu maza bayin muke.